Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na zamantakewa. Zamantakewa shiri ne wanda zai rinka kawo muku abubuwa daban-daban wanda suka shafi rayuwar mu na yau da kullum. Maudu'inmu na yau shine shin tsakanin maza da mata suwa suka fi haƙuri? Sunana Zainab Hassan Abubakar Taraba wacce za ta jagoranci mu a yau. ku biyo mu don jin yadda za ta kasance. babba. tsakanin mace da namiji hmm. suwaye da suka fi haƙuri a zamantakewa na aure. ne eh, ko gaskiya dukkan su dai suna da shi amma bisa ga yanayi na yanzu yana ganin mata sun fi haƙuri. ko da ka iya faɗa mana me dalilin ka? eh dalilina shine su mata su muke bari a gida. duk wani ɗawainiyar yara su suke yi duk fita don na san wata mata ma da ta, sai ta wata biyu ba ta ba domin zamantakewar maza da mata ai duk mutumin da ma aka ce shi ya aije ko abu ne ko misali in kika duba ko wani abu kake kiwo abin da ya shafi abin kulawa aka ce wai kai kake kula da shi ai sai kai hakuri zaka zauna da shi so don haka kwatankwacin hakurin mata da maza ba ɗaya ba ne. ai maza sun fi mata haƙuri su dalili to da yawa dalili na kuwa shine na farko dai kai kasa ma'ana dai an san cewa mutum ba sayo shi ake ba amma kai kasa kuɗinka ka yi aure ka kawo gida ka neman mata gurin zama kana kawo mata ruwan sha abinci kulawa da sutura da komai kuma duk da haka ta dawo kuma ta bata maka rai amma maimakon ka yi fushi ka ce ta fita ta bar ma gida amma sai ka ce sai ka sake da an ce ka yi haƙuri ka yi ko ma ba a ce ka yi haƙuri ba sai ka yi haƙuri dalili na na cewa maza sun fi hakuri abin da ya sa na ce haka na mace ya tambaye ka abu yau ka bashi gobe ya tambaye ka baka bata ba zai ce ba zai ce ai namijin nan baya son ta baya son shi a takaice dai kai bayanin ka yanzu maza sun fi mata hakuri kenan hakuri kenan hakuri na ok tsakanin mace da namiji su waye ne suka fi um, hakuri a zamantakewa na aure mace za ki iya faɗa mana dalili domin har namiji zai iya fita ya je wani wuri ya je ta yawon iskanci shi mace tara, nan da yaranta tana lura da yara ba ta so wani abu ya taba yaranta to mama na kina so ki ce mana mata sun fi maza hakuri sun fi mata sun fi maza hakuri sosai okay tsakanin mata da maza su wa suka fi hakuri a zamantakewa na aure gaskiya mata sun fi hakuri ki iya faɗa mana dalilin dalilin da yasa na ce mata sun fi hakuri namiji zai fita ya je yawo zai bar maka 'ya'ya abinci bai damu da su ba makaranta ma wani lokacin an kore yaro makaranta ko yana neman kuɗin birai zai gude zo gun uwa ne ba zai ga namiji a gida ba na biyu namiji in ya fita da safe wani in ya je aiki ya dawo sai ya yi wanka ya sake fita bai da dawowa sai da dare so namiji bai san kukan yaro ba bai san kuma damuwar yaro ba sai dai mace shi yasa in mace tana da hakuri a gida to ba yanda za yi gidan nan ba zai zauna lafiya ba amma kuma idan mace ba ta da hakuri to gida ba zai zauna lafiya ba shi yasa na ce mace ta fi hakurin zaman aure to jama'a duka duka a nan muka kawo karshen shirin namu na yau ku dakace mu a wani mako